Tsadar farashin kayan abinci da sauran ababen masarufi na daga cikin matsalolin da haɗakar m Sandoyo ta ce hukumomin Nijar sun yi buris a kansu a wani lokacin da ake fama da ƙarancin kuɗi a hannun jama'a a yayin da a wasu yankunan aika-aikar 'yan bindiga ta hana talakawa gudanar da ayyuka a gonaki. hasali ma dubun dubatar mutane sun garuruwan garuruwansu sanadiyar tashe-tashen hankula mafari kenan kungiyoyin suka kuduri aniyar fitowa kan titunan birnin yamai a ranar lahadi 30 ga watan oktoba 2022 domin an karar da mahukunta halin da ake ciki kamar yadda suka sanar a taron manema labarai ibrahim na maiwa na mai magana da yawon waɗannan kungiyoyi abubuwan da muka sa ma gaba su ne tsadar rayuwa ta yi ma 'yan nijar katutu gwamnati ta ɗauki matakai na yaƙi da tsadar rayuwa kudin karin man fetur da aka yi muka ce gwamnati ta matakai ta rage ba mu yarda ba kuma ba ma yarda ba da irin wanga yanayi da Nijar ta samu kanta cikin shi matakin girke dakarun Barkan a Nijar bayan ficewar rundunar daga kasar Mali wani abu ne da bai dace 'yan kasa su aminta da shi ba a cewar M Sande sabili kenan ta buƙaci jama'a ta hallara a wannan zanga-zanga domin nuna buƙatar ficewar sojan Faransa daga Nijar duk kuwa da cewa gwamnatin kasar ce ta nuna buƙatar samun man ɗauki daga ƙasashe aminai malam gamace muhammadu na daga cikin shika-shikan wannan haɗaka in za a hulɗa a yi hulɗa bisa kan adalci bisa kan gaskiya bisa kan kowa ya samu unhwani da riba wannan hulɗa in dai hulɗar nan ba ta muna riba tana muna illa muka ce ba za mu yarda ba sojawan nasaru barkan da takuba a kwashe su a kai su zelensky yana neman su yana waya da bukatar su can ikaren dan ba su da wani komi sai dai alamu na nunin an samu baraka a tsakanin jagororin wannan tafiya kamar yadda za a ji daga bakin falmata taya mai magana da yawon bangaren abdullahi saidu ya kamata kowa ya san wane ne emsa sunday da wanda ba emsa sunday ba wa'ansu cikin su akwai wanda 'yan siyasa suke bibiyar su su zo cikinmu su ɓata mana rawanmu da ƙura amma amsa sando a idata da ta tashi in Allah ya da bisa kanshi ne muke to amma Ibrahim na maiwa da ke kare bangaren gamace Muhammadu na cewa ba haka zancen yake ba kungiya ce ta al'umma kenan duk wani wanda ya ce zai kauce ma wata hanya wannan guri da muka sa gaba in Allah ya so zaganin al'umma mai kare wata kungiyar ta maida shi gehe kuma ta ci gaba da ta kenan duk wani wanda kaji yana wani korafi na cewa a ba aika kaza ba ko ba aika kaza ba ka bar shi ya san abun da ya sa aka mai maida shi gehe a jajibirin ranar bikin cika shekaru 62 da samun yancin kan Nijar daga turawan mulkin mallaka ne hadakar M Sosando ta ba da sanarwar shigowar ta fagen gwagwarmaya abinda ya bata damar shirya zanga-zangar lumana a ranar 18 ga watan satumban 2022 a biranen ya da doso domin kalubalantar mahukunta a kan matsalolin da ke da nasaba da sha'anin gudanar da mulkin ƙasa sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar Nijar.